Tsarin tattara sakamakon zaɓe daga yankunan karkara zuwa rassan hukumar zaɓe na shihohi kawo cibiyar hukumar da ke birnin Yamai da samfarin ƙuri'un da za a yi amfani da su a yayin zaɓen ƙananan hukumomi ranar sha uku ga watan da muke ciki na daga cikin mahimman batutuwan da shugabannin hukumar Seni suka yi wa 'yan siyasa bayani a kansu a yayin wannan ganawa kamar yadda mataimakin shugaban hukumar Dr. Aladuwa Amada ke ƙarin bayani. Mun zo mun gwada musu ke wannan biletan in mun kare shi yanzu abin da ya saura kawai a kai shi inda ya kamata a kudu su da yawa don a ba su je su yi kamfe kuma sauran a kai su wajen runhon zaɓe abu na biyu kuma mun gwada musu ke mun sa haja wadda za ta sa wannan eh, sakamakon zaɓe mu bada shi cikin lokaci kuma da tsanaki kayan aiki duka abin da ya kamata a ce ranar zaɓe na runhuwar zaɓe duka muna na muna aika shi cikin jahohi da gundumomi. Mm. ce ce makomar mutanen da suka yi la'akari cewa katotin suna da kurakurai koma akwai kurakurai bisa katin mutum tun da dai akwai sunan shi lamba katin da shaida katin koma sunan ba a rubuta shi ba da kyau koko koma hoton ba a ɗauke shi da kyau ba wannan insha Allah in dai da ya je wannan katin wurin hurunhon zaɓe da aka rubuta shi zai samu zaɓe. To ko ke matsayin 'yan siyasa game da waɗannan bayanai? Abdulaziz Agali na jam'iyyar Alhali ya ce. Muka mun gamsu insha Allah za a je zaɓe. Kuma wanda mun ka gani ga alamu duka jam'iyyun nan sun shirya kowa na shirye kuma lokacin nan ba za a guda shi ba. Kenan kokarin da za mu yi mu shirya kanmu mu ta bisa wagen siyasa a zabe a kare lahiya. sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin 'yan siyasa wakilin jam'iyyar psd basira a wannan taro abdulkadir muhammad ya ce akwai alamar ɗaurin kai game da wasu daga cikin ƙa'idodin da hukumar ta seni ta zo da su kuma an kare zaɓe wanda za a doki resultat ɗin da an ka samu daga cikin biro da wata har a kai shi inda ya kamata a kai shi to biskan wannan ne kowa yake na yana ta tambayar kan shi don saboda ka san a ɗauki sakamako a kai shi wannan yana da muhimmanci kware kwarai gami kuma wannan muna sa mishi ido wadda ya kamata don saboda wato abin da ya na cikin eh, bureau de vote ya zama to shi ne zai hita kuma can wajen sini Za dai a ci gaba da baiwa 'yan ƙasa damar karɓar katocin zaɓe har zuwa ranar bakwai ga watan Disamba, ko da yake hukumar Seni ta ce dukkan waɗanda suka makara na da damar karɓar nasu katocin a runhunan zaɓe a ranar da za a kaɗa ƙuri'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.